disamba shekara ta 2017 wanda ya da ashirin da biyar ga watan zulhaji shekara ta 1438 bayan hijirar malam Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fara program ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan BITV Alheri Radio ranar Asabar karfe tara zuwa goma. Satin da ya wuce mun tattauna da Dr. Kabiru Ahmad akan satar jarabawa exam malpractice wanda na san masu sauraro sun ji bayani daga malami daga jami'ar amadu bello da ke zaria kuma alhamdulahi ya yi bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi satar jarabawa satar jarabawa al'amari ne wanda zan iya cewa ya zama mana wata fitina musamman ɗaliban ilimi musamman na boko fitina ce wanda kusan mukan ce ita ce babbar makiyan wannan satar jarabawa to a yau muna tare da babban malaminmu malam bashir lawal ba tare da bata lokaci ba tunda lokaci ya ja malam barka da zuwa barkanmu da haka assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam kamar yadda muka saba wannan shiri ne na musamman da alheri rediyo take kawo ma kusan al'ummar da ke lardin zazzo kan abin da ya shafi al'amura na karatun boko ko in ce ilimi to a yau kai ne babban bakon kuma ma za mu tattauna a yau da kai akan hukuncin wannan satar jaraba a shari'a ta musulunci program ɗin da farko duk wanda muka kira muna so ya ba da takaitaccen tarihin shi domin masu sauraro musamman ɗalibai su ji bayani daga gare ka ko su ji bayani daga babban bakon malam a gurguje muna so mu ji menene tarihin ka a takaice وصلى الله وسلم so abu ne mai wahala mutum ya iya ba da tarihin kansa a irin tarbiyyar da aka mana sai dai in yi tsokaci ko in yi tsakure a cikin wani abu da ya shafi haka da farko dai ni haifaffen tudun wadar zariya ne an haife ni a tudun wadar zariya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari uku da talatin da tara kuma daidai da 1979 a shekarar bature abinda ya shafi karatun addini na yi karatu fara daga islamiyya da kuma makaranta allo sannan kuma abinda ya shafi karatun boko kamar yadda ake faɗi na halarci makarantar gwamnati ta firamare wadda ake ce mata nurul guda mm. wadda yanzu aka canza mata suna ake kiranta abubakar imam bayan haka kuma na tafi kwalejin addinin musulunci ta ashek abubakar mahmudu gumi wacce take tudun wada wadda ake ce mata haya islamic bayan na kammala ta a nan na yi karamar sakandare kuma a nan na yi babbar sakandare da nan kuma na wuce fce zaria amma ban kammala nce ba na samu karbuwa a jami'ar amadu bello ta zaria a bangaren tsangayar aikin lauyanci da shari'ar addinin musulunci a inda na gama wannan karatu sannan kuma na halarci kwas na kwamfuta a inda ina da certificate na kwamfuta sai kuma wasu 'yan kwasa-kwasai da ba a rasa ba wanda na halarta da kuma saminoni da workshops wannan shine a takaice tarihin rayuwa ta duk da ba tarihi ba ne wannan <laughs> wato hikimin mu malam da ya sa muke so duk bakon da muka gayyata ya fara ba mu tarihin shi zan ɗan yi waiwayi ne satin da ya wuce kamar yadda na ce bakonmu dr kabir ahmad a tarihin da ya bamu. ya ce ya yi shi business student ne ya koma art student daga baya kuma ya dawo a cikin shekara daya ya mm-hmm. dawo science student wanda a ciki a lokacin 94-95 ya yi jarabawar SSCE wanda ya ci physics ya ci A1 duk da a mm-hmm. shekara daya karatun so da yawa dalibai da suke sauraro mm-hmm. wasu suna da interest su dawo su karatun sciences duk da sun gama art amma wani yana ga ai ba zai yi ba zai iya ba amma tarihin da suka ji ya dan musu tasiri sosan gaske to shi yasa sai muka da dama ka'ida shi program din kenan duk wanda ya shigo hmm. ya dan ba mu a takaice saboda masu sauraro musamman ɗalibai masu tasowa hmm. ya zama musu kama wani madubi da za su kalla Allah ya saka da alkhairi wannan bayani da kai <laughs> a takaice hmm. muna godiya kwarai to bari mu shiga kan program ɗin mu kai tsaye duk da lokaci ya dan fara ja muna so mu tattauna ne akan hukuncin wannan sata wannan annobar da ta zo mana ta satar jarawa hukuncinta a shari'a ta musulunci amma kafin mu ji me hukuncinta zan so malam ya mana bayani muhimmancin ilimin zamani ta fuskar shari'ar musulunci to bismillahir rahmanir rahim shi addinin mu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa zan so in bude da wata magana da ɗaya daga cikin malamai yake faɗi magana ce da take burge ni take ban sha'awa yake cewa la ta'aruda indana nahnu na bainal ilmi wad-din hmm. yace mu musulmai babu cin karo tsakanin ilimi da addini a tsakanin mu a hmm. mu babu wani addini da ya ba ilimi muhimmanci kamar addinin musulunci shi yasa za mu kalli farkon abin da Allah ta'ala ya fara ma annabin mu sama alaihi wasallam wahayinsa shine yayi karatu kuma abin sha'awa sai aka ce masa ikra yi karatu sai ba a faɗa masa me zai karanta ba da wannan ne malamai suka fitar da hukunci akan cewa wannan na nuni akan cewa ikra kulla ilmin nafi'i ka karanta dukkan wani ilimin da yake da amfani dukkan wani ilimi da yake mai amfani to mu musulmai an umarci mu da mu nemi sa mu koye shi mai zurfi a cikinsa mu zurfafa bincike a kansa sannan ayoyin alkur'ani sun yi mana nuni zuwa ga mahimmancin ilimi da koyansa ilimin nan ba kawai tsantsar ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za a bauta masa ba a'a hatta ilimin yadda za a gudanar da duniyan nan ayoyin ƙur'ani ga sunan inna fi khalqis samawati wal ardi wa lafin laili wan hari, la ayatin li ulil Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal arzi lalle a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil laili da kuma sassabawa dare wanna hari da yini la ayatin li ulin albab akwai ababen kula ga waɗanda suka kasance masu kwakwale in mutum ya kalli wannan ayar aya ce kai tsaye da take ishara zuwa ga bincike a game da abin da yake ya shafi sararin samaniya da kuma ƙasa wanda ilimi na kimiyya abin da kusan yake bincike a kansa kenan sannan a wani wajen Allah maɗaukacin sarki yana ce mana wafi an fusiku hmm. a falatu busiru sannan a cikin kawunan ku ma ku tsaya ku kalli kanku ku yi nazari akan kawunan ku afala tusin wai ba kwa ganin ya Allah madaukakin sarki ya halice ku ne wannan ba nuni ne da Allah subhanahu wata'ala mm. yake mana mm. a matsayin mu na masu imani da cewa mu tsaya mai nazarin shi kan shi dan adam din mai nazari a kansa ya gabobin sa suke ya gabobin shi suke aiki ya waɗanne irin cututtuka ne suke iya samun sa waɗanne irin magunguna ne za a iya ba dan adam ɗin nan ya warke daga waɗannan cututtukan nasa kai har dawo abin da ake cewa social sciences ko humanities hmm. ilimin da ke bayani akan kimiyyar rayuwa dan adam tun daga abin da ya shafi irin su sociology hmm. irin su political science irin hmm. su law irin su economics da makamantan irin waɗannan duk wannan ayar tana nuni akan cewa musulmai su tashi su yi nazari su yi bincike akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ce mana antum a'lamu bi umuri dunyakum wannan annabi sama ya faɗi wannan magana yace ku kuka fi sanin al'amuran duniyar ku wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ne sakamakon lokacin da ya zo Madina ya tarar da su suna yin abin da ake ce makilili suna madabino wanda a yau a bincike na agricultural sciences wani fanni ne mai cin gashin kansa mm. ya zo ya gansu sai yake cewa shi yana ganin wannan kamar bai da amfani hmm. so daga da suka ji haka sai suka yi kan manzo Allah sama ya hana su hmm. so daga da shekara ta zagayo sai suka ƙi wannan kilina shi da binu kuma ya ƙin kyau hmm. kamar wato a ce aure kenan shi da binu ya ƙin ƴaƴa daga baya suka zo suka faɗa ma manzo Allah sun suka ce ai ga abin da ya faru da muka ji ka faɗi wannan maganar mu sai muka zata hana muka yi sai mun sune ce a'a antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kuka fi sanin al'amuran ku sai malamai suka ce wannan na nuna ashe kimiyya ita ta tajriba ce me tajriba shine experience mm. a gwada a ƙara gwadawa a gwada a ƙara gwadawa har a gano ma yawwa a gano me abin da yake hakikanin gaskiya mm. so da haka manzo Allah sama anan ya koyar da mu ya nuna mana ashe cewa mu tsaya mu yi nazari mu yi bincike a game da irin waɗannan abubuwa hmm. sannan idan ka koma tarihin kimiyya a musulunci tabbas duniyar musulunci malaman musulunci sun ba da gudunmuwa wajen shi gaban kimiyya ta ƙere-ƙere da kimiyya ta abin da ta shafi rayuwa ɗan adam malamanmu masana sun yi bincike akan wannan sun yi rubuce-rubuce masu yawa da mutum zai ɗauki littafin al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi littafinsa da ya rubuta akan ilimi wannan littafi da ya rubuta akan ilimi miftahu dari sa'ada wa manshur wilayat al-ilmi wal irada littafi ne kinkime mai juzi'i biyu ya kai fiye da shafi dubu ɗaya da wani abu kawai da ibn qayyim ya tashi bayani kan ilimi sai da ya kawo fa'idoji na ilimi sun kai ɗari biyu kuma da ya tashi bayanin nan ba yana magana kawai kan ilimi ba ne na tsantsan sanin Allah wato aƙida da tauhidi ko ibada yadda za a bauta ma Allah ko kuma kyawawan ɗabi'u ko gyaran zuciya a'a yana bayani ne akan ilimi wanda hatta na kimiyya da ƙere-ƙere shi yasa sai ya rika ɗaukar ma fannonin na ilimin yana magana kansu a cikin wannan littafin ya ɗauko fannin abin da ya shafi physiology mm. aikin gaɓoɓin ɗan adam yi magana kansu gaba ya zo yi bayani a kan biology abin da ya shafi halittu halittun daga tsirrai ɗan adam shi kansa da dabbobi mm. halittu masu rai sannan kuma ya bayani a kan geography ilimin da ke bayani a kan sararin samaniya da geology abin da ya shafi ilimin ƙasa da mm. ilimin duwatsu da abin da ya shafi ilimin tekuna hmm. haka yi ta bayani kansu sannan ya zo bayani akan zoology dabba ka mu ne aikinta dabba ka mu ne aikinta sannan a musulunci ne muke da littafai da aka rubuta ka cokan akan su kansu halittun nan yanzu mutum da zai ɗauki littafin aljahis hmm. kitabul haiwan littafi ne mujalladi hudu manya-manya ba abin da yake bayani akan shi tsuntsaye da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su haka idan mutum ya ɗauki littafin al'imamul biqa'i littafin kitabul haywanatil kubra shi ma haka zai zo ga yadda yake bayani akan tsuntsaye da halittunsu da yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayani da yadda dabbobi suke kowace dabba ƙwaro kaza ƙudan zuma da sauransu duk wannan yana nuna yadda malamanmu na farko na musulunci da ɓangarorinsu da mazhabobinsu ba kawai malamai bane waɗanda suka tsaya abin da ya shafi addini a'a in suka zo suna maka bayani akan waye dan adam hmm. da kuma kimiyyar halittarsa hmm. to sai ta tabbatar da cewa ashe addinin mu na musulunci ba addini bane da ya kasa a gwiwa a game da abin da ya shafi wannan ilimin yau da ake danganta shi zuwa ga turawa har ake cewa western education hmm. ba ba western ba ne hmm. ilimi ne na rayuwa ga baki daya iyaka su sun zo sun kwace shi ne suka kankane suka sa falsafar su a ciki hmm. sannan kuma sai suke nan suka zo suka kama da shi da irin falsafa irin tasu domin mu ko zama a karkashin su miki amma a hakikanin gaskiya nassosa na alkur'ani nassosan hadisai maganganun magabata dukkaninsu suna nuni kai tsaye zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin dan adam da rayuwarsa da yadda za a gina duniyar nan idan mutum ya ɗauki al'imamu ibn khalidu rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a duniya ya rubuta littafinsa wanda shi ne ake ɗaukarsa a matsayin madogara hmm. wanda hatta turawan da suke cewa ilimin nasu ne western education hmm. a ilimin sociology to ana ganin ibn khaldun a matsayin wata makoma ce shi ne girma da ake koma littafinsa al-muqaddima littafi ne da ya rubuta shi kato ya kai shafi fiye da ɗari takwas abin da yake bayani akai kawai yana bayani ne akan zamantakewa ɗan adam ya ake samar da rayu ya ɗan adam yake faruwa ya yake haihuwa ya yake gina ƙasarsa ya yake zamantakewa da makwabtansa ya yake shugabanci tun daga mataki na ƙasa har mataki na duniya gabaki ɗaya ibnu khaldun mu dawo wajen shi kan shi ibn al-qayyim da hmm. ibn al-qayyim littafi yake da shi da ya rubuta wanda mafi yawancin mutane sun san shi a tibbun nabawi wani bangare ne daga cikin babban littafin sa zadul ma'ad hmm. fi hadi khairul ibad hmm. littafi ne da ya rubuta shi a lokacin ya je makka shi dan kasar dimashq ne wato syria ya tafi can ba littafi a tare da shi ba yi da sa ba shi kusa da shi sannan ba wani library a kusa da wajen amma haka ya rubuta littafin nan sai da ya rubuta mujalladai guda biyar a cikin mujalladan nan guda biyar ya ware ɗaya ya rubuta shi akan medicine wanda ya bayani kan ethics na medical doctors ciwon kai kawai da ya zo yana bayani a game da ciwon kai sai da ya kawo abubuwan da suke kawo ciwon kai mabambanta fiye da ashirin sannan ya rika ɗaukan tsirrai ya shiga fannin abin da kamar za a iya ce mishi eh, famasi mm. yana bayani a kansa ya ake ya magani kaza sannan wani ciwo ake amfani da shi da yadda za a hada mm. da yadda za a yi amfani da shi duka a cikin wannan littafi nasa to waɗannan misalai ne masu yawa da in mutum yana kallon halin da musulmi suke ciki a yau ya kalli tarihin magabatan mu ya kuka ya tabbatar da cewa lalle mun yi watsi da abin da muka gada daga magabatan mu har shi yasa muka zama bayi a yau wasu suka zama suna mana gwalo suna mana dariya sai dai mu je mu nema a wajen su muna bara alhali mu ke da kayan mu tabbataccen tarihi ne akwai abin da bature bature ya kasa tarihin sa zuwa gida uku hmm. akwai tarihin sa wanda yake na da akwai tarihinsa na tsaki akwai tarihinsa na zamani sabon tarihi to in ka ɗauki tarihin bature abin da yake ce medieval history mm, mm. wannan lokacin shine suke ce mishi dark ages mm, wato shekarun duhun kai to mu kuma a daidai wannan lokacin mu kuma lokacin tauraruwa da wata da rana na musulunci a fagen ilimi da fagen ci gaba da fagen rayuwa na musulunci suke haskakawa suka haska kama duniya habba ture ya sanya zai iya sa wando ya zai iya sa riga su suka zo tarihin man ka koma wannan stand din da ake magana kanta stand din nan da mafi yawancin matasa ba su santa ba sai ta hanyar kwallo an an kwallo sannan za su san me yawa to ita to saboda su <laughs> eh, to amma an aka koma wannan kasar ta Spain da za a ɗauko tarihin ci gabanta da gudunmuwar da ta bada a lokacin tana hannun musulmai hmm. da rubuce-rubucen da aka yi a wannan ƙasa to mutum sai ya riƙe kai kawai sai zai ma Allah su jada, ya yi mamaki a lokacin tuwa ne suke ciki suna cikin duhun kai a lokacin musulmai sun ci gaba kai yan uwa mu sani cewa lokacin da aka kafa jami'o'i na musulunci na farko hmm. ba su kasance sun tsaya kawai ilimin addini kawai tsantsar aƙida da tauhidi da fikihu suke karantarwa ba hmm. suna karantar da kimiyya ita waccan jami'ar da ake ce mata jami'atu Qurtaba hmm. wadda tana ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'i na farko-farko domin musulunci fa ya shiga ƙasar Spain din nan da ake magana kanta tun zamanin Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekaru 30 da wani abu a ƙasa ba amma musulunci ya shiga ƙasar andalus ya shiga ƙasar spain kuma aka ci gaba da gina ƙasar nan aka ci gaba da karantar da ilimi sai da addini ya waje sai da addinin musulunci ya yi fiye da shekaru kusan ɗari bakwai a ƙasar spain kuma ilimi ake karantarwa ba jahilci ba kwarai Spain tunda tana cikin tana cikin Allah bai kai yanda kai bayani bai kai shekara 35 ba kwarai amma musulunci ya kai cikin kwarai ya shiga cikin kasar Turai kuma aka je aka gina ilimi a wajen a mm. lokacin Bature bai san inda kansa yake ba to wannan dogon tarihi ne wanda da kuma misalai masu yawa wanda da za a ce kawai a kansa za a tsaya a shirin mm. to suna nan da yawa da za a kawo da ke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin kimiyya da kuma sanin shi waye dan adam din kansa haka na masha Allah malam didda dai na san kamar na dakatar da kai na san in zan baka zaka yi ta kawo bayanai wanda suka fi wa'annan kamar a bangaren lissafi na akwai wanda amma mutumin balarabin da ake ce ma alkawarizmi eh. wanda daga baya tura suka ɗauki abubuwan da ya ba da gudunmuwa ta lissafi hmm. suka kawo logarithm wanda na hmm. san tun wanda yake secondary js1 ya san logarithm wanda zai iya manta bayuwa ma kai lissafi a duniya gaba ɗaya ba sai logarithm ba to asalinsa balarabe ne wanda ke wanda ya kawo wannan ya shi kirkira ilimin hmm. kuma shi ya rubuce rubuce sosai wanda yau har yanzu duniya na amfana da shi dan lokacin da ya rubuce rubuce akan kan lokacin tura ma ba su ba su da kaya masha Allah to wannan mu hmm. shiga shirin kai tsaye menene hukuncin wannan satar jarabawa a shari'a ta musulunci ne hukuncin ta to in mun fahimci yadda musulunci ya ba ilimi mahimmanci shi wajibi ne ya zama yana da tsari a wajen nemansa mm. da kuma yadda ake karantar da shi tabbas musulunci yana da tsare-tsare a game da neman ilimi da kuma koyar da shi akwai ka'ida da ake da ita da ake ce mata al'amanatu da ilmiya an mutum ya mm. ɗauki malamanmu na hadisi zai ga yadda suke da tsantsini a wajen neman ilimi da kuma isar da ilimin waye ya cancanta a karatu a wajensa sannan ya ake koya to wannan ana iya cewa tarihin jarabawa a duniya mm. wani abu ne a irin wannan tsarin da ake aiwatar da shi wani tsari ne sabo da yanzu mm. tabbas ba za a ce yana da wani dogon tarihi ba mm. shi yasa malamanmu na wannan lokacin sun tsaya sun yi rubuce-rubuce a game da abin da ya shafi ita kanta jarabawa ya ya kamata a yi ta ne ladubbanta ya ya kamata a kula da ita suwaye masu tsara jarabawa suwaye masu tsarawa suwa waɗanda za su kula da masu jaraba suna suwa masu rubuta jarabawa to daga cikin abubuwan da suka tattauna akwai abin da ya shafi magudin jarabawa wanda wasu kan ce sata mm. amma cewa magudi ya fi dunkula abin ya fi dunkulewa a ce magudin jaraba to da ake satar amsa in an ce magudi to mm. ita sata ai wani bangare ne a cikin magudi magudi shine mutum ya aikata duk wani abu da ba a yadda da shi ba ana ɗaukar sa a matsayin laifi ne a cikin ita jarabawa amma sata to wani bangare ne daga cikin ta shi yasa sata na ciki ba wani amsa na ciki zuwa da ba da kuɗi domin a zana ma wani duk yana ciki da makamantan irin waɗannan so da lafazin magudi ya fi game wafe da ake sata jarabawa ya ce magudin jarabawa malaman mu na addinin musulunci ba su ƙasa a gwiwa ba a game da wannan misali muna da hukumomi da suke zama ko a ce kwamitoci da ake da su manya-manya wanda suke amsa tambayoyin al'umma a game da abin da suka shafi abubuwan da suka shafi sababbin abubuwa da suke afkuwa a cikin al'umma sata jaraba ko magudin jarabawa na ɗaya daga cikin sababbin abubuwa da suka faru a cikin al'ummanmu so da ka misali in mutum ya ɗauki allajnatu da'ima hmm. wata hukuma ce da ake da ita a ƙasar saudi arabia wadda aikinta jigajigan malamai ne masana hmm. wanda suke ba da fatawa a game da abin da ya shafi rayuwar mutane da kuma addininsu hmm. idan abu ya zo to sukan tsaya suna da wakilai manya-manya masana wasu professors ne a wasu fannonin su a matsayinsu na waɗanda tsantsar bincike su kai a game da ilimin addinin musulunci zunzuhutunsa hmm. to sai su gayyato masana in abin ya shafi likitanci ne su kira likitoci su musu bayani da hmm. bincike hmm. in abin ya shafi injiniyanci ne su kira ƙwararru a cikin injiniyanci haka kowane fage an musu tambaya a game da hukuncin wannan musiba ko balahira da ta shigo cikin addinin ta shigo cikin al'umma ta magudin jarabawa mai hukuncinta dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa haramun ne haramun ne bai halasta ba hujjar su ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashina fa laysa minna duk wanda ya mana magudi a cikin rayuwar mu to baya tare da mu wanda ya ce ba annabi sama ya ce baya cikin musulmai ko baya tare da su al-imam hajar in yazo fassara fa laysa minna ya ce in mutum ya halasta abin da ake cewa ba yi da kyan nan ne har annabi ya ce bai cikin to ya kafirta ne idan kuma ba halasta waye ba kawai yi yake yi a matsayin sabo to ya fasan cewa manzon sama ba zai tashi cikin mabiyan manzon sama masu da'a ba a ce mutum ya tashi a rayuwarsa bai da bai cikin mabiyan annabi salama wannan ba karamar taɓewa ba ce duniya da lahira kuma sakamakon abincin a duniya mutum zai gan shi na fara man da na na da'ima hay'atu kibari ulama na ƙasar saudi arabia wanda manya-manyan malamai ne kusan su ma suna da wakilci a cikin waccan hukumar ko kuma wancan kwamitin su ma tambayar da aka musu kenan a keɓance idan mutum ya ɗauki ɗaiɗaikun malamai akwai manya-manyan malamai waɗanda duniya ta musu shaida akan ilimi hmm. an tambayi a shek muhammad bin sale al-ushaimin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia da aka yi wanda ya rasu shekara ta dubu biyu ta dubu da ɗaya mm. aka tambaye shi a game da hukuncin magudin jarabawa ya ce alghishu filim tihani haramun walau fi alluratin injiliziyya ya ce magudin jarabawa haramun ne ko da a turanci ne me yasa malam usaimin ya ce ko da a turanci saboda a saudi arabia turanci ba compulsory subject ba ne ba dole ba ne sai mutum ya ci turanci a saudi arabia mm. darasi ne da ake ɗaukar sa a matsayin kamar elective mm. in ka ga dama kai in baka ga dama ba kakkai mm. to amma duk da haka sai ce walau fil lughatil injiliziyya ko da a english ne kamar mu yanzu sai ka ɗauki darasin da kila bai zama wajibi akan kowa ba sai na buga misali da kowane darasi ba sai ka ce walau shi ko da shi ne wannan na uku kenan idan muka gangaro su malaman mu bar ƙasar saudi arabia mu koma kasar masar mm. tun shekarun baya akwai ɗaya daga cikin malamai da aka yi wanda mafi yawancin mutane sun san shi a hudu ba a shek abdulhamid kishki allah ya allah allah madaukakin sa ya gafarta masa malami ne maka duk abin da zai da kaya ke an tambaye shi a game da magudin jarabawa yace ce magudin jarabawa haramun ne kuma dukkan ɗalibin da ya je magudin jarabawa har ya kai ga wani matsayi to duk abin da zai ci gaba da ci a rayuwarsa haramun ne har ya koma ga Allah duk abin da mutum zai ci sata jarabawa ya ma gudun jarabawa ba certificate din shi bane ko ba shi je zana jarabawa ba ko aka bashi ba abin da ya ci ba ko aka bashi amsa ba shi da kansa ba to har ya mutu duk abin da zai ci in dai da wannan takardar zai ci to haramun yake ci haka shi abdulhamid kishke ce to mana ina jin wannan fatawan ne wani ɗalibi ya ji a wata ƙasa bayan ya gama karatun da garin shi ya fara aiki sai ya rubuto ma jami'ar da ya cewa wannan satifiket din nan shi tun da ya fara da magudi ikon Allah yake ta yi har ya ci sau da haka ga satifiket din nan to kaga wannan Allah yana nufin shi da alkhairi wannan fatawa akwai garin da akai wannan to kaga ni kila kila abin da ya ji kenan hmm. wallahu alam amma tabbas wannan fatawa ce da shi a shek abdulhamid Kish ya ba da ita kwatankwacin irin wannan fatawar an tambayi a shiga sufal karabawi irin wannan fatawar shi ma malami na kasar masar amma yanzu yana kasar katar an tambaye shi a game da wanda ya ba da kwatankwacin irin wannan fatawar. so da kusan duk binciken da za ka yi haka a shek jibril abdulrahman ibn abdullahi ibn jabari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia hmm. wanda duniya ta yi shaida a game da ilimin su hmm. tambayar da aka masa kenan fata wanda ya bada kenan so daga iyakar bincike na ni ban taɓa ganin wani malami daga cikin malamai da aka yadda da iliminsu da su tsoron su hmm. da biyayya su ga Allah da kuma kwatantawa daidai gwagwado da aka masa tambaya game da magudin jarabawa ya sauƙaƙa hukunci ba ban ga wanda ya ce ƙasa da haramun ba iyakar binciken da na yi ni ban taɓa jin wani malami da aka masa wannan fatawar ya sauƙaƙa hukunci ko ya ce ai gashi zai iya halasta ko bai iya haka ko kuma kaza ko a ɗanyi wasu kwane-kwane irin kwane-kwanen nan da wasu suke buƙatar a yi kowannen su kai tsaye ba sa jin shayin su ce haram wanda mun san yadda malamanmu suke da taka tsantsan a game da su ce abu haramun ne magabatanmu sun kasance duk abu idan ba tabbas ya zama haka ba to ba su ce masa haram to waɗannan malaman ma haka suke kwatantawa to amma a wannan mas'alar ta mabuɗin jarabawa ni ban ga wani malami da aka masa tambaya da bai ba da amsa da haka ba mala albani rahmatullahi alaihi ashif muhammad nasir albani hmm. tambayar da aka masa kenan an masa in wannan tambaya shi ma amsa bai ya bada kenan to kaga waɗannan malaman yau a duniya in ka ambace su to wa kuma ya rage su ne muke komawa zuwa gare su a wannan zamanin a wajen abin da ya shafi fatawoyi domin shaidar da duniya ta musu a kan iliminsu da kuma shaidar da aka musu a matsayin takawarsu takawarsu cewa malamai ne da abin da ya bayyana a gare mu babu wata alama ta san zuciya ko san duniya da ya rinjaye su har suka ba da wani abu wanda ya kasance na san zuciya ko da ka amsa suke ko da ka magudin jarabawa kuma inda su wannan hadisa man ghashana falaysa minna kuma ilimi amana ne haka ilimi mu'amala ne to wajibi ne a tsara wannan mu'amalan ai aiki da ita ai aiwatar da ita yadda take ba tare da an aikata abin da ya zama sabanin haka ba kafin mu mu buɗe layin waya ga lokacin ya gangara akwai tambaya da nake so in kamala wanda ya shafi iyayenmu na'am wato na lura cewa za ka ga a wannan lokacin kusan iyayen ɗaliban sun fi ma ɗaliban zakewa wurin yin satar jarabawa man wani kira za ka yi ma iyaye to iyaye su ji tsohon Allah 'ya'yansu Allah madaukakin sarki zai tambaye su game da su kuma duk abin da aka samu ba ta hanyar alkhairi ba to baya albarka yanzu muna ganin abin da ke faruwa iyayen da suke matsawa kan sai ‘ya'yansu sun je sun zana wannan jarabawar an musu magudi a kai ko a ɗauko wani abu mu wannan abu ba mu ma san shi a ƙasar nan ba a ɓangaren nan namu na ƙasar nan ba sabon abu ne ina buga ma mutane kwarai ina buga ma mutane misali da yawa a karatuttuka mu kalli magabatan mu su wani Allah ya ji rai hmm. irin su tafawa balewa irin su mala abubakar imam da irin su irin su irin su mala amina kano haka haka gangaro irin su mala abaka gumi dukkan waɗanda na lissafa a nan ba wanda ya wuce diploma a cikin su amma ji ba abin da suka mana tunanin su ne fa aka samun mana da wannan katafariyar jami'a da muke alfahari da ita a yau tunanin su ne aka samar da manya-manyan abubuwa wanda ga su nan muna cin gajiyar su ai din su ma an kasa an kasa ya yi wasu sababbi an kasa kwarai to tunanin su ne wannan ba tunanin su ba aikin ba bayan ya zama tunanin su kuma suka sa shi a aikace ne ya ja wannan albarkar karatu so daga albarka ake nema ta karatu a samar da albarka ake nema ko kowaye aka ce masa ko abu mai albarka ai ya san ba yawa ake nema ba alkhairin abin ake nema shine ake nufi da albarka so daga iyaye su ji tsoron Allah muna buƙatar <clears throat> likitoci ƙwararru a yau kwanaki wani yake ban labari soja ne yake ban labari ya ce a gidan soja suka ɗauki wani aka masa ai ya tafi ya tafi ya zo short service amma ƙarshe aka gane cewa shi wannan certificate ce medicine ya yi medicine mm. da digirin shi na medicine mm. amma sai gashi an je an tuwa ƙasashen wajen an ɗan zo ɗan ƙaramin kes na rashin lafiya sai ya ruɗe ya kasa yin magani ƙarshe da aka yi bincike sai aka gane ashe ba result ɗin shi bane result ɗin shi yayin shi ne ya ɗauko yake amfani da shi ƙarshe suka kore shi kuma suka suka suka maka shi a gidan yari to irin waɗannan abubuwan mai amfanin su muna buƙatar samun alƙalai ƙwararru muna buƙatar samun injiniyoyi ƙwararru yau ta kai sai a zo a ce injiniya ya zo ya zana gida aka yi gidan aka yi gini kuma a ƙarƙashin kularsa amma kuma kawai sai a ce gidan ya rushe to muna buƙatar samun irin waɗannan a halin da muke ciki a yanzu iyaye ku ji tsoron Allah ku tausaya ma wannan ƙasar tamu da rikici ya mata yawa ku bari a yi karatu mai inganci yara su rika zuwa suna yin karatu da kansu su rubuta wasu da kansu su tsaya su yi karatu ga lessons lesson nan ana ana budewa na kyauta bayan makarantu da ake yi na ka'ida ga makarantu na ka'ida da ake da su wanda ake zuwa kullum kullum sai da kuma an kara da wasu kwanaki a sati a ƙarshen mako a sabar lahadi muna da irin waɗannan tsangiyoyin da suke ba da karatu karatu mai inganci ku tura 'ya'yanku su tsaya su wannan karatun su yi mai inganci su zauna su zana jarabawa su da kansu duk mutumin da ya zama shi ya zana jarabawa su da kansa ya san abin da yake to ba zai ji tsoron kowa ba kuma ba zai tsaya zai tsaya ya kara wannan takardar sai yi wani ayi abin da ya kasance mai kyau saboda iyaye su sani Allah madaukakin sarki zai tambaye su a game da 'ya'yansu in ka je ka sa ɗanka ya aikata abin da ba daidai ba ka sani kai ne farkon wanda za ka fara kuka da abin da zai biyo baya nan gaba kafin kuma a tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum tambaya domin uba mai kiwo ne a gidansa sai an tambaye shi a game da kiwon da aka bashi kiwon farko ko su ne 'ya'yansa 'ya'yansa su ne za a fara masa tambaya kansu wani karatu mai inganci yasa suka yi wani alhairi yasa suka iya wannan shine abin da zai sa mu tsira mu kubuta mu koma mai aiki da abin da magabatanmu na farkon nan suka yi mai koyi da su ina ce a cikinmu ne mu musulmai ake da golden voice mai makoshin zinari in yana turanci ta fawa balewa sarauniya ingila ma saurara shi take haka ake faɗa mana ga shi ne a youtube ma matasa da shiga da ka shiga youtube ka sa ta fawa abakar sa ta fawa balewa zaga duka bidiyoyin shi ya je america yan majalisu sun taru suna yana turanci sun miƙe suna tashi ya je ingila haka magudin jarabawa yi ina diploma ce ita ce high school education muna da muna da irin su malam abubakar imam anan zaria jibiye shi malam abubakar imam bayan kasancewa shi dan boko masanin addini ne hatta muktasar wannan da mutane suke gani ya fara fassara shi ba da hausa hausa mai inganci ko hausan mala abakar imam ka ɗauka kake yi to a cikin littafansa ni dai littafansa sun ƙara haɓaka min hausa ta sosai na san abubuwa masu yawa a cikin ilimi na ilimi a cikin littafansa to wannan shi ake bukata akwai tambaya biyu da nake so in haɗe in maka su minti biyu ya rage ina so in buɗe layin waya amma kafin in yi tambayar malam wato abokan zaman mu a ƙasar nan sun shigo cikin mu sun buɗe makarantu na masu zaman kansu duk da dai muna magana kan ilimi sun shigo sun buɗe abubuwan kiwon lafiya akwai mm. magunguna da kwanan nan na ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta banin ɗinsa a duniya amma najeriya da indiya su suka fi kowa amfani da magungunan nan mm. wannan wani kalubale da arewa ba a irin yanzu ka kalli statistics zaka ga arewacin ƙasar nan musamman su kano katsina kaduna da zaria matasa ana shaye-shaye fiye da shekarun baya mm. to abinda nake karanta sai na ga cewa ashe waɗannan abokan da suka shigo Mm. suka buɗe wani abubuwan lafiyan sai suka dinga shigo da waɗannan ƙwayoyi da abubuwa shine matasa da mata 'yan mata da matan aure mm. suka koma suna amfani da wannan to wannan malam wani kira za ka yi ɗaya eh, kenan na biyu waɗannan da suka shigo suka buɗe makarantun nan sai suka rika samun suna miracle center mm. cewa duk yaron da ya je biya kuɗi to zai samu nine credit Hmm. akwai makarantun da miracle center nan ma da aka zo da su aka buɗe arewa cewa ake idan ka je ka biya ma ɗanka bai ci ba za a dawo ma da kuɗin ka hmm. sannan wannan malaman kansu supervisors ko invigilators su kansu suna roƙon kuɗi wurin iyaye da ɗalibai mm. ka kawo kuɗi za a taimaka maka invigilator ko mm. supervisor ko malamin makarantar mm. yana taimaka ma yara wurin wannan magudan malam wannan a takaice tambayoyi ne na ce biyu gashi sun zama guda uku wani kira za ka yi gari to abin da ya shafi abin da ya zama haɗa magunguna duk wanda yana koma zuwa ga magudan ne shi yasa shi algishu bala'i ne shi yasa muka ce algus maguɗi to shi ita ce kalmar da za a amfani da idan ka gama duka waɗannan sharrura wato wannan rufa da na karanta na majalisar ɗinkin da cewa suka yi ma duk duniya ba kasashen da ake shan wayannan ƙwayoyin daga Najeriya sai India mu muka fi kowa sha a Najeriya kuma masifar waya a arewacin ƙasar nan mu muka fi kowa shan wayannan to kaga wannan sabon abu ne wanda mu mafi yawanci duk ba a san shi ba da amma yanzu shi nan ya shiga so da ka na farko kira zuwa ga al'umman mu al'umman mu ta san tarihinta ta san mu suwaye domin duk mutumin da ya manta da tarihin sa to zai manta da gabansa wanda bai san tarihin me aka yi a baya ba to zai san me za a yi nan gaba ba mu tuno da tarihin magabatan mu me suka tsaya suka yi na arziki mu yawaita karantawa za abun kunya ne yanzu zaka tambayi yaro tarihin tafawa yau bai san shi ba bai san tarihin abubakar imam ba bai san tarihin malam aminu kano ba bai san tarihin saddauna ba to wannan na farko kenan na biyu abin da ya shafi waɗannan santoci da ake ce musu santocin mu'ujiza <laughs> babu da malam na private ne eh. yanzu har na gwamnati akwai miracle to wannan musiba ce babba na farko ita kanta gwamnati dole ta tsaya ta abin da yake na gaskiya domin wani zubin idan kana ganin yadda gwamnati take tattauna kan ilimi abin zai baka mamaki za ka yi mamaki su yadda ake barin jaki ana dukan taiki so daga gwamnati ta tsaya ta kalli matsalan nan ta ilimi da gaske abin kunya ne a ce har yanzu malaman jami'a suna cikin yajin aiki likitoci sun yajin aiki amma an ce sun koma su ma ai abin suna da lafiya na da alaka da ilimi domin waɗannan resident doctors sun ai ɗalibai ne ba su riga sun zama consultants ba mm. ɗalibai ne su kuma suna yajin aiki so daga wannan kenan sannan kuma na gaba mu musulmai muna da ƙa'ida ta wace makaranta ma ya kamata ka sa ɗanka ba kowace makaranta za a buɗe ka ɗauki ɗanka ka sa ba abun mamaki ne ga yadda ake ɗaukar yara ana kai su wasu makarantun da ba su da manufa ba su da addini ba su da tarbiyya balo-balo za ka ga lalata yara ake komai babu to to ai tun da ka ji an ce a miracle center wata jarabawa ce za a ce maka wai wai dole ka ci a ce wai ka aje kudi wajen ka tsohon Allah a game da irin waɗannan abubuwa. Allah ya saka da alkhairi. Mai sauraro kakka manta dai kana tare da alheri rediyo ne a kan mita casa'in da kuma babban bakon mani yau shi ne malam Bashir Lawal ko in ce dakta. To bari in kira nan wanda za a kira mu amma zan so kamar yadda na shafa faɗi da Allah duk wanda zai kira fatan alkhairi ya mana addu'a ne ba sai ka kira ba ka bar wanda za su ba da gudunmawa. akan abin da muke tattauna muna tattauna ne akan hukuncin satar jarabawa a shari'a ta musulunci za a iya neman mu akan 0803941372 eh, eh, sifili takwas sifili ko kuma 09093532225 eh, sifili tara sifili tara uku biyar uku mai tsaro kakka manta wannan shiri ne na musamman da ke zuwa maka daga nan alheri rediyo duk ranar asabar karfe tara zuwa goma shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan abin da ya shafi ilimi kuma kamar yadda na ce ba kwanmu na yau shine malam bashir lawal to daga ta malam mun fara samun alaikum salam

gaskiya ne irin wannan shirye-shirye da ake na faɗakarwa da yin wuce Allah ya saka da alkai kuma a ci gaba bayan haka kuma zai yi kyau a a makarantu ana ji ana dubawa a ce community musamman akwai community kwamiti eh, na musamman na anguwanni da wannan makarantu suke su ne ya kamata su sa ido sosai domin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba kuke magana kuna malam to malam kamal mun gode Allah saka da alheri malam kaji malam kamal daga nan ne biyu bari mu kada daukan wannan sawa ne ku Salamu alaikum warahmatullah da wa muke magana Kana Nasiru dan malam ne yana da chance ya da ke hin rubutu samu to malam nasiru amala ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wato gaskiyar magana wajen maganan datan jaraba ko ko wajen maganan abin nan a makaranta da kari da Allah dole iyayen mu su yi turan Allah haka haka eh so su gwada ba kaga kenan ka taimake shi ba ka ce shi ba haka to tsakani da Allah iyayen mu su ji tsoron Allah su kuma malaman namu su ji tsoron Allah saboda dukkan magana da dama yanzu a kowanne ba su da kai din zuwa thinking su secondary su ba gaskiya ne to ka ga irin haka mutum ka mutum ka gama karatu ya ta iya zuwa ɗauki aiki a baka to ya ga mutum ya taɓa buga shi ne to bai riga ya abin nan ba bai riga ya yi abin da ya kamata ba to mun gode mana a ƙarshe ina maka fatan amin lagata malam kaji mun ɗauki mutum biyu malam kamal da kuma shi nasu da ɗan malam kusan duk dai abu ne suke magana a kai me za ka ce a takaice zan ba ka minti biyu to ai ba ba kamar ya dawo iyaka ai su sun Allah saka musu da alkhairi su ma sun ba da gudunmuwarsu. Wani akwai matsalin inbata ne a wurin aka ɗauke wuta inbatan ɗaukewa take bai kamata a ci ta ɗauke yadda za a yanke gaba ɗaya daga transmission zama. matsala ne na wutan muna ba masu wuraren mu haƙuri don tangarɗa da muka samu daga wutan lantarki alaga manan to ci gaba dai bayanin duka baki daya eh, kusan duk masu hankali eh, sun yi tarayya akan munin wannan abu da kuma mm. lalacewar da al'umma ta kai a game da yinsa kuma sun yi tarayya akan cewa wajibi ne a rika tunatar da al'umma a kai iyaka kawai ɓangarorin dole a haɗu ne iyaye su ji tsoron Allah sannan su kansu hukumomin jarabawa musamman wanda suke tsara jarabawar gama sakandare irin su hukumomin su waye su ne ko da kuma hukumar shiga jami'o'i ko shirya jarabawar makarantun da suke gaba da sakandare wato jam su kansu su ji tsoron Allah sannan a koma cikin jami'o'in da kuma dai manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare su kansu ji tsoron Allah malaman don wani abin zai baka mamaki in aka zo ana budewa ko ana ba da labari sai ka ji abin ya kai har da manya-manyan farfesoshi wanda ake ganin su ne shehunnai a babin ilimi a cikin jami'a sun afka a cikin irin waɗannan matsalolin to idan ya kasance likitan hauka ya likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je ka ga abu ya lalace ga baki ɗaya ke so daga kowane bangare ya ba da gudunmuwa wajen haka iyaye sun ba da gudunmuwa malaman sakandare su kan sun ba da gudunmuwa kai abin ya kai ma lalacewa hatta yan firamare yanzu sun fara jin kanshin su wannan mummunar jarabawa su mummunar ɗabi'a ta yadda za ka ga yaro yanzu yana shekara hudu a firamare fa amma mahaifinsa shi so yake yi a tsallakar da shi a ce ya gama firamare wannan hatta malaman firamare suna fuskantar wannan matsala su ba su ba da goyon bayan ayi ba amma iyaye za su zo su matsa yaro shekara yana shekara ta hudu tsohon shekarun shi biyu ya gama firamare amma uban shi zai zo ya matsa ya ce shi siya in ba a ba shi dama a wannan makarantar ya zana jaraba fita ba akwai wata makarantar da za a kai shi su kuma su anshe shi shi a ce ya gama jaraba ya gama sannan ya tafi sakandare haka zai ci gaba da yi in ya zo wasu a aji na ɗaya na babban sakandare wato ss1 hmm. a nan ake tsinke yara ba su gama shan nono ba hmm. shi kenan sai a ji a ɗauki ko abin da muka sani in aka tsinke yaro bai gama shan nono ba kwasho ko ke kama shi sai ya katin ciki ya zama yana da katin kai ya zama kafafuwan shi da hannuwan shi sun shanye to haka a ilimi wannan kamanceceniya ce haka so da haka in ya tafi makarantu nan nake magana da wani ɗaya daga cikin malamai hmm. babban malami ne a ɗaya daga cikin manya-manyan makarantunmu da suke sama da sakandare ya rantse min da Allah ya ce yanzu yanzu nan maki yake yi ya ce wallahi idan ya bani wata takardar nan ya ce in karanta ya ce wallahi ba zan iya karanta ba ko miliyan nawa za a bani kuma masu gama wannan makarantar ne suna shekara su ta ƙarshe masu na faɗi suna ba jarabawarsu ta ƙarshe yake maki shekararsu ta ƙarshe suke amma ya ce ba za ka iya karanta wani abu daga cin abin da suke rubuta ba har ya buga min misali ya ce kamar yanzu kawai sai ɗalibi ya zo kawai ka bashi takardar jarabawa sai ya cika maka bukulet sai sa bashir bashir bashir bashir bashir bashir kawai ta rubuta bashir har ya cika bukulet ɗinsa kuma ya je ya nika kaga wannan musiba ce akwai malaman da a irin waɗannan makarantun su nauyin yawan rubutun da ɗalibi ya mai ya rubuta ne a ciki malami ne ƙila na karanta da chemistry amma shi kenan sai mutum ya zo sai ya je ya kwaso abubuwan islamic service in assignment aka bashi sai ya je ya cika masa full scarf guda shafuffuka kaza sai ya je ya mika masa nauyin wannan full scarf din shi mm. zai shi zai ceci wannan ɗalibin wannan nau'i ne na magudi ga su nan ba su da iyaka kala kala ne nau'ukan magudan sau da haka halin da muke ciki mu ji tsoron Allah ah, mu fahimci cewa ba za mu ci nasara da irin waɗannan abubuwan ba dole mu dawo mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu inganta wannan ilimin mu yi shi da gaske mu koye shi don ci gaban mu ma sannan kuma dama wani ɓangare ne a cikin abinda da addinin mu ya umarce mu da ni haka Allah ya saka da alkhairi malam laifin daɗi karewa na san insha Allah muka gayyaci malam dai malam zai honorin indication din Allah ya saka da alkhairi to ma sauraro nan muka zo duka duka karshen wannan shiri na yau na san kuma Allah ya jira ranar asabar mai zuwa daga karfe tara zuwa goma na dare za a saurare mu domin jin wani bakon namu yau an ji mu da malam Bashir Lawal dakta kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya yawaita mana irin kula san irin kokari da ake a hudu ba da wurin karantarwa musamman kan wannan fitinar da ta tunkaro mu ta sakar jaraba Allah ya saka da alkhairi ni da na shirya na gabatar Ismail Sahabi nake shato shato. Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum